magana akan jingina za mu tashi ya kamata mu kammala littafin nan ma saura ɗan kaɗan ko to malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qala al muallif rahimahullah ta'ala warrahanu ja'izun jingina ta halatta a musulunci yanzu za mu yi magana ne akan jingina ka san jingina ina son in karɓi bashin naira dubu arba'in a hannunka ina da ɗan babur ɗina roba roba ni kuma ba ni da kuɗi kuma ni ba zan sai da babur ɗin ba amma ina tsammanin zan samu kuɗi zuwa ƙarshen wata kenan sai na baka babur ɗina in ce gashi da Allah ka bani dubu arba'in sai ka riƙe babur ɗin wannan shine ake ce da shi mai jingina akan ba da hula akan ba da mota akan ba da gida akan ba da keke babur dukkan wani dukiya akan iya ba da ita dabbobi ma ana ba da su warrahanu ja'izun jingina ta halatta wala yatimmu illa bil hiyazati jingina ba ta tabbata ba ta cika sai in an karba shine hiyaza hauzi kenan sai in abin ya zo hannunka yanzu dan na ce ga babur ɗina na baka jingina ban kawo maka shi ba an yi jingina to shine wala yatimmu illa bil hiyaza wala tanfa'u shahadatu fi hiyazatihi illa bi mu'ayanati bayyina kuma shaida akan jingina ba ta cika sai in an ganta in an ga abin jinginar kar wani ya ya ce na bawa zaidu jinginar babur ɗina ka zama shaida sai ka ce eh na shaida kar ka yadda kai shaida tunda baka ga babur ɗin ya bayar ba kun gane shine wala tanfa'u shahadatu fi hiyazatihi illa bi mu'ayyanatil bayyina shaida a jingina ba ta da amfani sai in wanda zai yi shaidan ya ga abin da aka bayar na jingina wa zamanur rahani munal murtahini fima yughabu alaihi wala yadmanu ma la yughabu alaihi damanu biyan abin da aka lalata na jingina yana kan almurtahini wanda ya karbi jinginar akwai arrahinu wanda ya bada jingina almurtahinu wanda ya karbi jingina da haka ashe a jingina ana biya in ka ba wa mutum jinginar babur ɗin ka je rashin mutunci ya lalato maka damanu arrahani min almurtahini kun fahimci wannan amma sai ce fi ma yughabu alaihi kan abin da yake zai iya ɓuya kamar misalin kamar kayan kwalliya kayan kwalliya kayan ado yace illa an takuna tun ala hi fala abin da zai iya ɓuya kamar misali um, ya je ya aikata wani abun ya yi barna to za a ce ya biya da ba a gani ba ko ba ka bane ba a gani ba ba a ga lokacin da abin ya faru ba amma akwai abin da la yadmanu ma la yughabu alaihi abin da baya ɓuya, abin da la yughabu alaihi wato abin da yake zahiri ne a fili ana iya ganin sa kamar misalin gida sai ce wani abu ya faru akan gidan ai za a je a duba a gani ko ba ka bane ko dabbobi kaga za a je a gani wannan shine la yughabu alai dan mu yi magana akan shi nan gaba ma gabu alaihi wanda yake iya koya ma la alaihi wanda kuma me baya koya to kenan anan gurin shine me za a ce wa zamanur rahani min almurtahini fi ma gabu alaihi za a biya abin da ya ɓuya za a biya amma ba a cewa ya biya abin da ku baya ɓuya yanzu zai yi ce gida ya ɓata eh zai iya ce ai dabban nan ta karye kuma ba a ganta ba misali dole sai an gani kun fahimci wannan to in dai ya riga ya nuna ya bayyana to ai shikenan kenan bai zai biya ba wa samaratun nakli arrahani lirrahini wa kadhalika ghallatu duri haka dan dan itace samaratun nakli kamar dan dan dabino kenan arrahanu lirrahini abinda ake nufi wato ɗan itace na gonar da ka bayar wa jingina wa samaratun nakali ɗan itace dabino da ka ba da jingina arrahanu lirrahini 'ya'yan itacen gonar dabinon naka ne ka ba da jinginar gonarka akwai bishiyoyin mangwaro ka ba da jinginar gonarka akwai bishiyoyin dabino ka ba da jinginar gonarka akwai bishiyoyin keshu to wannan wasamaratu nakali, to wannan fa yana komawa kan waye ne wanda ya bada jinginan naka ne ba wai wanda ya karbi jingina ba kudin daga karban jinginan gona shikenan ya kaje ka cire 'ya'yan itace a aikai gona haka baka kun fahimta wa kadhalika ghallatu duri haka amfanin da za a samu a gida misali na baka jinginar gidana amma a gidan nan akwai wani abu na kuɗi da ake samu kamar misali akwai mai injin niƙa yana bani kuɗin haya duk wata karka ce a tunda ka karɓi jinginar kai za ka karɓi kuɗin wata. ban sani ba ko yan uwa suna ganewa samaratun nakali 'ya'yan itace na gona na dabino yana hannun waye ne eh wanda ya bada jingina ko sannan kuma gallatu duri fa me gallatu duri amfani galla amfani abin da ake samu na amfani na gida dan mutum ya baka jingina gidan shi amfanin da ake samu na gida waye zai amfani da amfanin mai gida kai dai jingina gida aka baka kawai an ba kuɗi ba shikenan ba sai ka dawo da gida to walwaladu rahanun ma'al amati baiwa da take da ɗa baiwa da take da ɗa sai ka ba da jinginan baiwarka ka karɓi kuɗi kuma tana tare da ɗa tana shayarwa ai zai kasance tare da me kenan tare tana tare da me tana tare da ɗanta to sai ce arrahanu taliduhu ba'da rahani kamar ya arrahanu taliduhu ba'da rahani ka ba da jinginar baiwarka sai ta je ta haifi ɗa a gidan jinginar ma'ana ka ba da jinginar baiwa mai ciki ko sai ta je sai ta me sai ta haifi ɗa a gidan jinginar to shine ce walwaladu rahanun ma'al amati ɗa ana ba da shi jingina tare da uwarsa baiwa rahanu taliduhu da rahani ɗan da mace ta haife shi bayan an ba da jinginarta yana tare da ita ko sai ce walau sharata adama dukhulil waladi fi rahni lam yajuz amma yanzu da da mai ba da jinginar zai ce ga jinginar baiwa ta banda ɗanta ga jinginar baiwa ta banda ɗan da za ta haifa malaman fiƙi suka ce bai yi ba saboda zai iya yiwa a raba su eh duk abin da bai zai yiwa a raba su ba ba za ka ce wai daban-daban ba ne ku riƙe wannan ka'idar kawai tun da ba zai iya yawa a raba su ba to shi kenan kenan suna tare kuma ko da mai karban jinginan ya ce shi din a wurinsa wanne wannan ko da ya ce misali shi din sharaɗi ne a gurinsa ban da to jinginan ba ta yi ba fa na'am Eh, eh to gaskiya ne wannan ma tambaya ne kamar mr to suna fa wa zai biya eh kun ga ku gane abin da ake faɗa na baka jinginar baiwa ta tana da ciki ko kuma anan malamai sun ce duk abin da ke tattare da ita da shi aka ba da jingina to shikenan sai aka zo ragon layya ai ragon suna da za a yanka wa ɗan da ta haifa wa zai yanka eh mai baiwar wanda ya bada jingina mai baiwar tun da ɗan nawaye ne tun da mallakarsa ce tun da mallakarsa ce shi ya kamata ya bayar zahiri ne aiko to shi kenan to ga wata matsalar kuma bawa ne ka ba da bawa jingina kuma bawan yana da kuɗi yana da dukiya to yanzu hadda dukiyarsa bawa ne ka bada yanzu ina da bawa na sai na baka jingina ashe bawa mai kudi ne yana da dukiya to shine malam ce wala ya kunu malul abdi rahanan illa bi shartin dukiyar bawa da aka ba da shi jingina baya zamantowa tare da jinginar sai in mai karban jinginar ya ce da sharaɗin hadda dukiyarsa na karba amma asali banda mai asali banda banda dukiyar shi kamar na gidan eh. yauwa kamar na gida yanzu misalin ka ba da jinginan gidanka akwai injin nika ko injin markaɗe ko shago yana kawo kuɗin haya har da shi a ciki amfanin da ake samu shi zai karba wanda ya bada jingina wanda ya karbi jinginar sai dai da sharaɗi kai kuma an yi sharaɗin ka yadda kai ka jiyo inda ka bashi ba shi kenan ba kun fahimci wannan to shikenan to sai ya kawo kuma matsalar wato an ba da jingina aka samu matsala abin jinginan ya halaka wa ma halaka biye da aminin fahuwa minar rahini duk abin da aka ba da shi jingina ya halaka a hannun mutumin da yake amini ne amintacce ne ka yadda da shi ka ba shi jinginar ka ba shi jinginar mota yaya aka ya aka yi gobara ta zo ta kama mota ta kone kuma watakila ma dubu hamsin kadai ka karba ka bashi motar ka ta wajen miliyan guda amini ne amintacce ka dauka ka bashi ba ma hawa motar ba ya je ya ajiye ta yaran gidansa suka je suka yi rikici yaya aka yi aka wani ya je hura wuta aka je aka kone maka mota wa ma halaka fi yadi yamini fi yadi yami aminin fa huwa min rahini duk abin da ya halaka hannun wanda aka ba jingina in amintacce ne to hasara tana hannun wanda ibada jinginar <laughs> bare ko wala yake eh to ba ka amince da shi ka bashi ba eh yanzu bari buga gama misali abokinka ne ka yadda da shi saboda amana ka dauke mota ka ka bashi da Allah ba na aran mota ka zan je za mu je a Kaduna daurin aure ce a ba matsala je ka zuba mai ka tafi ko kuma ka ce bari zuba muku mai ma ka yadda da shi ko sai ka bashi Allah ya kiyaye suna tafiya bayan sun wuce Zaria wani mafulatani ya turo musu bujimi kayya kayya kayya kayya yaya aka yi ya je ya je afka mota ta je ta faɗi da su ta yi kwandam. burbus ta kama da wuta su dai sun fito da kyar in yanzu sai ka ce biya kukura ba sara <laughs> biya zai yi ko kuma ya je ta rusa gudu sai ka ce biya ba an sa sosai dai saboda ba daɗi ko to ka'ida ne ku rike duk abin da ya halaka a hannun mutum amintacce inda amintacce ne babu la zamana ba a biya ba a biya ha kamar ya dubu hamsin da ya karba bashin gina zai biya shi zai biya shi mana shi kuma ba da kunya ba ya karba ba kun ji wannan sai maganan aro kuma sai maganan me wal'ariyatu shine bahaushe ya ce aro fa asalin aro fa ariya ne da larabci ko ba ka bane shine bahaushe ya ce me aro wal'ariyatu mu'addatun wannan ka'ida ce ku riƙe ta ariyatu mu'addatun duk wanda ya karɓi aro sai ya mayar kuma aro sai an biya shi kam yadmanu ma yughabu alaihi wala shi ma dai irin wancan abin da yake ɓuya aka samu matsala yadmanu sai dai in an samu hujja abin da ya bata aka kasa ganewa to wannan idan kamatil bayyana ala halakihi in an samu dalili akan halakarsa to za a biya in ko ba haka ba fa inna la yadmanu alal mashhur kullum idan an ce ka biya abu ina ce tuhumar ka ake ne ko ba ka bane yawwa shi ce wala yadmanu ma la yughabu alai ba zai biya ba abin da ya bayyana ga inda ya halaka wannan ba zai biya ba min abdin aw dabba kaman bawa ko kuma dabba kaman bawa ya bata ko wannan ko dabba ta bata to amma abdullahi dan umar ya ce dole fa sai ya rantsuwa wa alaihi yaminu sai ya rantsuwa kowaye ne sai ya rantsi? ka gaya mana kurin komin aminci komin yadda da kai ka rantsi da allah haka abin ya faru da a ce wanda ya bada aro ya sharɗanta cewa zan baka aran babur dina amma fa in ya bata wallahi za biya ni abdullahi dan umar ya ce wannan bai da wani amfani asalin aro in dai ka amintu da mutum ne kake bashi shi aro to in dai ba da gangan ya je halakar da wannan abun ba ba a biya ka bani aran biro na yaya akai ba saka na baka aran biro ba sakaci kai ba baya akai ba yaya akai akai biran nan ka zo tsugunawa zaka shiga man daki biro ne mai tsada watakila dubu biyar ka siye shi ka tsuguna a toilet zaka shiga irin na tsuguna ka jefa nan ne namu na gargajiya kudin sai biro ya fada a fashe shi a ɗauko shi kudin fasawan da aikin ya fi kudin biran a bashi kuma ya za a biya tunda ka amintu da ni kuma ba sakaci ne ba ba za a biya ba ina fata ana fahimta yawwa idan akwai abinda abinda ake biya za a biya sai suka ce ba za su biya ba dole sai an biya wanda kuma ba a biya aka ce sai an biya din ba za a biya ba haka shari'a ta ajiye illa an ya ta'adda sai dai mutum ya yi kuma wuce gona da iri ya yi kamar misali mutum ya karba aron motar ka kawai ya je accident da ita eh an yadda an yadda ya je ya accident da ita sai aka ce to ai tunda ka aminta da shi kaza kaza sai wani a cikin mota ya ce tsakani da Allah mun gaya masa gudu yake har ya wuce 140 an ce masa ka daina gudu ka kayan aro tsautsayi ne da shi kayan aro tsautsayi ne da shi ya zo yana ta shiga obatakin an ce daina yana kaza kaza kaza da sauransu kurin ya ji ya shiga obatakin sai ga tirela ta zo trailer ta zo ta nike mota ta yi kaza kaga wannan ya yi ta'addi dauka zai biya kawai ku rike ka'ida duk kayan aro da mutum ya dauka ya ta'addanci a ciki sai ya biya wallahi kenan idan ka bada aran abu sai aka ce ya halaka sai a ce to a duba ya abun ya halaka a yi bayani karara in kaga akwai sakaci ka ce wallahi sai ka biya kamar yana cikin tafiya sai ta nokin ta buga motar to sai a duba me yasa ta buga me dalilin da sita ta buga din in akwai sakacin shi ya biya in babu sakacin sa ba zai biya ba kun ji wannan aro ko to mun gama da matsalar aro sai matsalar kuma ajiya ajiya ya ce almuda'u in kala radattul wadi'ata ilaika suddika wanda aka bawa ajiya shine almuda'u wanda aka bawa me ajiya wanda aka bawa ajiya in ya ce na dawo maka da ajiyarka to za a gaskata shi kana jina ni ne na baka ajiyar naira dubu hamsin sai ka zo ka ce mun ai akaramakallahu ai ranar ai da na zo ai na dama da ajiyarka to sai in gaskata ka ka san me dalili ba ku gane ba ko me dalilin za gaskata shi kana kana ba da ajiya ga mutumin da baka amintu da shi ba to ka amintu da shi ka ba shi ajiya kuma yanzu ka ki amintuwa da shi ya baka labari <laughs> ko ko akwai magana to ai ƙarya yake a to ashe ba amini ba ne me yasa ka bashi ajiya ko kuma ka bashi akan amana daga baya canja mumkin illa an yakuna qabadaha bi ishadin wala wannan makaratu ne mai tsada cewa yayi maganin mutane ne duk wanda ya baka ajiya in ka dawo da ajiyar ko baya nan ka dawo da ajiyar ka ce gashi nan ka bashi ka dawo da shi za a gaskata shi a shari'a wannan koda kai alkali ne wata rana sai dai in lokacin da ka bashi ajiyar ka kafa shaida ka zo da wani kace wani zo mu je ga kuɗi nan na ba wani ajiya naira dubu hamsin to shi ma idan ya zo dawo da ajiyar sai ya nemo shaida ne ce to kai kai ne shaida na dawo mai da shi amma in haka aka ba da ajiyar babu shaida to shi kenan kaga nan astaghfirullah ba zan ce malami ya buɗe kofa wa marasa gaskiya ba amma dai kam a wannan zamanin in aka ce mutane a basu haka za su yi tabargara kwarai da gaske to amma me yasa shari'a aka saba in ka ba da ajiya kai shaida dabara za ka yi ko ajiya za ka yi ku tafi da wani da Allah wani nan dan baka ajiya ne a kai abin nan shikenan ɗayan yana gurin ce to kai ma kai ma ba laifi ka dan zama mana shaida ko kana dan haka ka zama mana shaida saboda lamarin rayuwa ba wai tukumansa kake ba to kaga ka gama da shi amma kuka tafi daga kai sai shi ka ɗauka ka bashi ba wanda yake gani kuma dan me zaka ce in ya zo dawo da shi sai ya kafa shaidan ya dawo da shi kenan illa iyaka zaka iya mai tsiya ka ce ai sai ka bani hannu da hannu tun da hannu da hannu na baka to zai iya zuwa a gaban alkali ya ce na baka hannu da hannu suddika alkali kuma dole i gaskata shi saboda ba yi da hujjar da zai ce kawo shaida shine complication din fahimtum shine ce illa an yakuna qabada ha bi ishad sai dai ya karba da kafa shaida wa in kala zahaba fa huwa musaddaqun bi kulli hal in yace zahaba kalmar zahaba tana nufin halaka ne da mutum zai ce wannan abin da aka bashi ajiya ya halaka fa huwa musaddaqun za a gaskata shi bi kulli hal kowane hali kawai tunda an amintu da shi ne ai yana so ya nuna muku ne ajiya ana bada ita ne ga aminci wal ariyatu la yusaddaqu fi halakiha to amma ya dawo wancan maganar yace amma fa matsalar aro aro fa ba daidai bane da ajiya aro ba a gaskata mutum in yace abin da ya bada aron nan abin da aka bashi aro ya halaka fi ma yughabu alaihi an gane ko a cikin wato abin da yake buya a gare shi wasu malamai suka ce suna cewa kila man qabada li naf'i ghairihi duk wanda ya karbi aran abu dan amfanin waninsa ku je wannan magana ka karbo aro dan wani yayi amfani da abin aran to ko da wannan abin ya bata ba za ka biya ba wa man qabada li naf'i nafsihi damina man qabada li naf'i ghayrihi lam yadman wa man qabada li naf'i nafsihi damina wanda ya karba aro dan amfanin waninsa in abin ya halaka ba za a ce biya ba saboda me ba shi ya halakar ba ba shi ya halakar ba amma in ya karba dan amfanin kansa kuma ya halakar da shi amfanin kansa ne to in dai aro ne zai biya in ajiya ne fa yanzu anan kun gane akwai bambanci tsakanin ajiya da aro ko ajiya da aro ajiya da aro ajiya da aro ajiya zaka ba wa mutum in ba amintacce ba ne aro fa ko ba na kirki bane zaka iya bashi yanzu zaka iya zuwa banki ko baka san mutum bai ce da Allah ban aran diranka ko ba ka bane zaka iya zuwa ka samu matsala a hanya kuna tafiya wani ya samu matsala motarsa ta yi fancu taya ta fashe duka sai ya zo ya ce dan Allah ka bani aran safiyar ka a ina kake a Kano ina gari kaza <laughs> ina daidai guri kaza ka bani aro na safiya taya shikenan sai ka dauka ka bashi ba ka taba ganin sa ba kawai ya ce dan Kano ne amma an ajiya ne haka kudin zaka ce da Allah malam a Kano kake ce eh a Kano nake da Allah ga aran safiya taya ta zaka bashi ba zaka bashi ba to shi yasa malaman fikihu nan duk abin da suke faɗa akwai tunani a ciki yawa kafin ka rushe shi zaka dade kwarai da gaske to bari mu ji wannan wa man ta'adda ala wadi'atin zaminaha duk wanda aka bashi ajiya sai ya ta'addanci sai ya biya kamar ya ta'addanci ya zalunci ya wuce gona da iri ajiya ne aka bashi kurin da rashin kirki sai ya je ya ajiye an bashi kuɗi wani ya kama mai kuɗi dubu hamsin a leda ba sai ya je ya ajiye kusa da murhu matansa suna dafa tuwo sai ya ajiye kuɗin kuma leda ce ya je an zuba masa shinkafa suna hira da mata bai sani ba kurin ashe itace ya zagayo ya kame dan ledan nan Kuɗi suka kama suka cinye kurin shikenan sai je ce da Allah wallahi kudin nan da ka bani abin nan wallahi tallahi na ajiye shi kusa da murhu sun kone wannan wallahi ta'addanci ne sai ka biya wa in kanan da nani in da narira in dinarai ne kuɗi kenan farar da ha fi surrati ha ya mayar a cikin jakarta surra jaka in dinari ne ka halakar ka nemo jakar da aka baka ka mayar summa summa menene summa halakat faqad ikhtulifa fi tadminihi okay to shikenan wa in kanar da nanira farar da ha fi surratiha wannan wata magana ne idan dinari ne sai ya dawo da dinaran kuɗin kenan a cikin jakarsu sun mahalaka sai kuɗin kuma aka ce sun halaka sun bata ba ga duk tulifa fi tadminihi to zai biya ko bai zai biya ba wannan malamai sun yi akan wannan sabani wasu sun ce zai biya wasu sun ce ba zai biya ba me yasa zai biya ai damun ba amma bude aka gani ba kuɗin ne ko takardu ya nado ya kawo wa man tajara bi wadi'atin to wanda aka ba shi ajiya sai ya je kasuwanci da kuɗin ajiyar <laughs> kai wannan mutum ya san ta kan mutane an baka ajiya ittajara bi wadi'atin sai ka je kai kasuwanci da ajiyar fadhalika makruhun ya aikata makaruhancin warzibu lahu kuma ribar da ya ci tasa ci a wannan kamala ya yi sanyi da yawa ana wallahi a nan abin da yake so ya nuna Allah masa rahama wanda aka bashi ajiyar kuɗi dubu talatin arba'in hamsin ɗari ne ajiya aka bashi sai je kasuwanci to bai nemi izinin waɗanda suka bashi ba tunda ajiya aka bashi ya aikata makaruhi amma ribar kuma ta sace lahu ku so kuke a faɗi hukunci mai tsanani ne ai ku karɓa ku ce alhamdulillah ba to amma hasara fa tasa ce shi zai biya kuma eh shi zai biya wa in kana ainan wato abin da yake ain ana ganin sa kenan ido da ido shine ainan gashi nan zahiri abin kamar misalin mota kaga ainan ce ko babur ɗaya ta haya da su ko injin nika ne aka ce mai gashi nan ya ajiye kurin ya je kafa shi <laughs> wa in ba alwadi'ata fa wa hiya ardun idan mutum ya sayar da ajiyar da aka bashi kuma kadara ce shine ard ka bashi ajiyar ga takaddun filinka ko na abu sai je ya sayar fa rabbuha mukhayyarun fi samani shi rabbuha ma'abucin wannan kayan mukhayyarun yana da zaɓi dangane da karɓan kuɗi awul kima ko kuma a bashi kimar wannan abu yawma ta'addi ranar da aka yi wannan ta'addancin ko ranar da za a bayar kai afwan ranar da za a bayar ko da ke ta'addi ai ta'addanci ne mana eh, eh, ƙetare iyakan da aka yi ba na ada'u ba ne mana wanda ya ba da ajiyar filinsa ko ya ba da ajiyar motarsa sai wani ya sayar to yana da zabi ko dai a biya shi kuɗin ko kuma a bashi kima irinta wa man da luqatan to ya shigo magana tsuntuwa kuma wanda ya samu tsuntuwa falyu'arrifha sanatan sai ya cike ta shekara guda bi maudi'in yarju at-ta'rifa biha a wurin da yake tsammanin za a samu mai ita kada ka zo ka tsinci kudi a nan gadon kai kurin ka tafi brigade kana ciki a dan shedanci saboda kai dan brigade ne a wurin da ake tsammanin za ka samu mai kuɗin a nan za ka yi inda yanzu ga rediyo ma an samu sauki fa in tammat sanatu in shekara ta cika walam ya ati laha ahadun ba wanda ya biyo kadu fa in sha'a habasa in ya ga dama ya rike kayansa ya rike abin tsuntuwan wa in sha'a ta saddaka biha in ya ga dama ya yi sadaka an gane ko ya yi sadaka da me da da da wannan abu shine wannan shine dalilin da ake ta an ka samu abin tsintuwa ka rasa me ita kai sadaka liran biha amma fa wa biha wa ha liran biha in jaa amma fa idan me ita yazo koda bayan kayi sadakan ne sai ka biya wa tafa a biha in ko mutum yayi amfani da kayan tsuntuwa ha sai ya biya in me shi yazo misali mota ce ka dai ka tsinto yan fashi ne suka zo suka jefar da ita sai ka tsince ta kai ta cikiya kai ta cikiya baka samu ba sai a shekaru ka kama kana ta business kana ta zirga zirga a ɗebo ma kaya a kai kaza sai da mai ita zo ya ce to na samu labarin ka ha hauta ce eh haka ne na dan hau ce to sai ka biya ni ka bani na kuma ka biya ni to wallahi sai ka biya na'am yau ai kai shari'a ce ta dora ma cewa kai cikiyar wannan abu da ma tambayar da ya kamata ku yaya mutumin da ya tsinci akuya ya yi cikiyar ta shekara guda sai mai ita ya zo ciyar da ita da ya shekara guda <laughs> cewa zai yi in ya ga dama zai ce a ni na ce kai cikiya ni na ce ka ajiye kai cikiya zai iya gaya mai ko bai zai iya gaya mai ba ku faɗa mana a shi ya sa shi ya yi <laughs> cikiyar shari'a ce ta sa shi da sai sai je nemi shari'a ta biya shi eh, da ka aikin Allah ne ko ba ka ba ne in aka bi wannan keke da keken sai ya ce to sai an ba shi ladan ajiya ma ka tsunto wa mutum misalin akuya sai ya zo ya karbe ta ita tafi sai ka ce to ya biya ka ladan ajiya kaga nan gurin sai ta ni na ce ka ajiye shari'a ta ce ka ajiye ita za ta baka lada za ka ajiye akuya ne kai cike ta shekara guda baka ce yadda ita ba to yaya mutum zai zo ka ce sai ya biya ka ciyarwa shi ya ce ka ciyar to a nan gurin kuma sai a ce to shi kuma in ya ga dama zai iya barin ta da yunwa ya ce bai ciyar da ita ba ce aka yi ajiye tunda cewa aka yi cikiya to dole irin wannan abubuwan sai an shigar da maslaha na na eh <laughs> sai ya ce da kai to waye ya ce in za ka cike sai ka hau mota ta ka je ka zagaya idan ba za ka zagaya da ka ba ka je ka nemo ni kai ba aikin shari'a kake yi ba ba ka da wata hujja a nan wallahu alam kun fahimci wannan a nan dai ana nuna mana yake cewa wa in halakat qabla sanati to shikenan idan abin cikiyar ya halaka kuma kafin shekara fa au ba da ko bayan shekara bi ta taharikin ba tare da ya motsa shi ba kamar misalin watakila dabba ce ka kawo ta tana daure kana cikin ta baka mata komai ba sai ta mutu lam yazman ha baraka biya ba riga ce ka zo ka kawo ta ka ajiye ta ita da kanta ta faffashe ko kuma jarka ce ta nono katsinta kana ta cikiya kai baka sha ba kana cikiya wai yanzu ma ni in tambaye ku me hukuncin waɗannan abubuwan tukunna ya za a cike su jarkan nono wani ya tsinci jarkan nono sai ya cike shekara kwandon tumatir ya tsinta sai ya cika shekara ya zai yi jarkan nono tana da expired date sai ya kiyasi ya shi zai lalace eh ya da shi ko ya sha <laughs> ban ji ba to yanzu in tambaye ku idan shi din bayi da ra'ayin ya sha nonon fa sai ya ce bari ya ajiye ta cikiya sai lalace sai sai da sai ajiye kudin ko ya bayar da shi sadaka ko amma kar ka manta in ya ba da shi sadaka in mai shi ya zo fa sai ya biya shi <laughs> yanzu kaga yanzu matsala ne shi bai da sha'awar nonon nan ɗaya kenan sannan ya zai ya zo ya bada sadakarsa in ya bada sadaka mai shi ya zo ya biya bai da kuɗin da zai biya sai ce gaskiya shi barin su kuɗin zai ya saba wa Allah ya saba Allah ta na saba Allah barnar dukiya to zai bari ne zo cuci kansa ya sai da ya ajiye kudin shi ya fi an gane ku to wannan kenan wai wa idza arafa talibuha al-ifasa a wika'a akhadaha idan mai neman abin tsuntuwarsa da ya jefar shine ɗalibuha idan ya gane wato jakar al'ifas maɗaukin jakar walwika da igiyar da aka ɗaure jakar a kada ya karɓi kayan shi kenan anan sharaɗi ne zaka ba mutum abin tsuntuwa sai ya maka bayanin yaya abin yake wala ya khudu rajulu dalatal ibili to ba a tsintan bataccen raƙumi kuma saboda manzan Allah ke cewa malaka walaha ma'aha uha wa uha. taridu shajara wa ta'kulu al-ma shajar wala ya khudhu rajulu dalatal ibli min as-sahara'i ba a daukan tsantaccen raƙumi a sahara sahara'i sahara ba wace yace sahara walahu akhdhu irhamkallah walahu shati amma zaka iya ɗaukan akuya wa haka ma cinye ta in kanat bi idan a fili farfajiya farfajiya ba farfajiya la imarata fiha babu gini shine la imarata fiha wa man istahlaka ardan duk wanda ya halakar da wani wuri fa alaihi qimatuhu zai bada kimarsa wa kullu ma yuzanu aw yukalu fa alaihi mithluhu duk kuma abin da ake auna shi ko ake sawa a sikeli ko a auna to zaka bada irin sa ne wal ghasibu daminun lima ghasaba dan kwace shine ne yanzu ya shiga hukuncin kwace kuma wal ghasibu dan kwace wanda ya kwace daminin zai biya lima ga saba abin da ya kwace fa in radda zalika bi halihi fala shay alaihi in ya mayar da abin da ya kwata akan halin yadda yake to babu komai a gare shi wa in tagayyara fi yadihi in abin da ya kwata din ya canja a hannunsa fa rabbuhu mukhayyarun mai abin yana da zaɓi baina akhzihi bi naqsihi ko ya karba da abin da tawayarsa au tadminihi alqimata ko a ce sai ya biya kimar kamar yaya ya je ya kwace wa mutane akuya da ya kwace wa mutane akuyan nan ashe tana da nono sai je tatsi nono sai zo zai dawo da ita ya dawo da ita ya tatse nono shi mai shi yana da zaɓe ce sai an biya ni abin da aka tatsa ko ma me ma ka ɗora shi akan wannan sikelin walau kana naqsu bi ta'addihi khuyyira aidan fi akhdhihi wa akhdhi ma naqasahu wa qad ikhtulifa fi dhalika idan idan tawayar da aka samu ta hanyar ta'addanci ne da ƙetare iyakan shi wannan mutumin an gane to ana dai bawa mai abun zaɓi har yanzu fi akhzihi ko ya karba a haka wa akhzi ma na qasahu ya abin da aka tauye mai din ya karbi abin a haka ya karbi a bashi ta wayar wa qad ikhtulifa fi dhalika amma dai shi ma din akwai sabanin malamai akai sannan kuma sai ya zo yake magana akan wanda ya kwaci kayan mutum kuma ya yi amfani da shi shine ghallatul maqsubi wala ghallata lil ghasibi wanda ya kwaci abu bai da yancin ya ci moriyar abin da ya kwata ka je ka kwaci mota ka da yancin ka hau kai amfani da ita ka je kai haya da ita wa yaruddu ma akala min ghallatin aw intafa duk abin da mutum ya ci na amfanin abin da ya kwata sai ya mayar aw intafa ko kuma amfanuwa da sai ya biya tunda kwace yayi wa alaihi alhaddu in wati'a idan ya kwaci baiwa ya je isa da ita sai an yi masa haddi wa waladuhu raqiqun li rabbil amati kuma dan da aka samu ta dalilin saduwa da ya yi da bai wadda ya kwata to wannan dan waladuhu ai waladul ghasibi kenan dan zai zamanto bawa ne ga waye kenan ga mai ita tun da kwace masa aka yi wai wani ne misalin ya kwaci baiwar wani yarinya ce budurwa kurum sai ya je ya sadu da ita ya sadu sai ta samu ciki sai kuma aka zo aka kwace aka dawo da ita to wannan cikin nawaye ne dan tun da bawa ne na wancan ne tun da bawa ne dukiya ne na mai baiwan ne wala ya tsibu li ghasibil mali ribhuhu bai halatta ba wanda ya kwaci dukiya ya ci riba wanda ya kwaci dukiya ya cinye ribar kaga an ce wanda aka bawa ajiya halal ne ya ci ribar kasuwancin da ya da kudin ajiya amma ya aikata makaruhi ko to amma shi wanda ya kwace fa bai da wannan damar hatta ya rudda ra'asal mali ala rabbi sai ya mayar da uwar dukiya ga mai dukiya walau ta saddaka bin ribhi da zai kyauta ko ya sadaka kai da wannan riba kana habba ila ba'd ashabi malikin wasu cikin almajiran imamu malik suka ce ya sadaka da dukiyar da ya kwata yayi kasuwanci ya ci riba ya sadaka da ribar shi yafi soyuwa wa fi babil aqd yace shay'un min hadha al ma'ana a babin da ke magana akan hukunci da alƙalanci akwai wani abu na wannan ma'ana insha Allah nan gaba za a zo a karanta to mun je karshe sai mu tashi babu ahkamid dima'i wal hududi ko insha Allah